is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fararen hula sun caccaki kalaman da wasu suka yi a shafin sada zumuncin Facebook wanda ka iya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar. da shike yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don yaƙi da gallazawa mata ta duniya to ko ta wani hanyoyi ne mata ke fama da wannan matsalar suna na hajiya a da mata suna shan wahala maza ba sa taimakawa maza ma suna dukan mata sabila da ba su da kwandala suna ta dukan su suna kora a gidaje bayan labaran duniya za ku ji duk waɗannan rahoton nan Kuma yau muna son jin ra'ayoyinku akan kuna gani koko me kuke gani ake nufi da gallazawa mata Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida A shirinmu na rana mun ce za mu kawo muku bayani akan abin da ke faruwa a jihar Kogi dangane da siyasar jiha amma ya zuwa lokacin da muka shigo nan ɗakin watsa labarai rahoton bai shigo ba. Kamar yadda muka saba kullum za mu kawo muku labaran wasanni Baba Yakubu Makeri shine zai gabatar da wannan shirin amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi taro da hukumar tsaro ta cikin gidan Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa. musamman ma game da yadda miliyoyin amurkawa ke hutu zuwa kasashen duniya duk shekara bayan gwamnati ta ba da hutu a faɗin ƙasar larabar yau dai yana ɗaya daga cikin ranakun da suka fi sauran ranaku samun yawan zirga-zirga saboda samun hutun cika ciki na nuna godiyar allah game da rayuwa mai albarka jami'an tsaron leƙen asirin amurka na fbi sun ce ba dai wata barazana ko kuma bayyanannar barazanar da ta nuna wannan sha'ani yana cikin hatsari ko kuma zai iya fuskantar matsala wanda za a yi a gobe 26 ga watan nuwambar nan amma duk da haka jami'an tsaron suna nan a ankare kuma suna lura da wuraren taruwar jama'a da suka hada da shaguna da wuraren shakatawa musamman da ake ta ƙara samun sayayya don shirye-shirye da za a yi na kirsimeti mai zuwa a watan disamba harin dai da aka kai a faransa ya hallaka akalla mutane 130 wanda kasar take sake inganta yanayin tsaro bisa karatuwar wani taro da za a yi a garin wanda za a yi na duniya game da dumamar yanayi shugaban kasar tunisia beji kade yana taron gaggawa da tawagar tsaron kasar biyo bayan wata fashewa da ta hallaka mutane akalla goma sha biyu a wani layi mai jerin bishiyoyi da ke tunis babban birnin kasar mutanen da ya hallaka ɗin sun hada da tsofaffin tawagar ƙasa masu tsaron shugaban ƙasar da suke cikin wata mota bas a lokacin da fashewar ta auku shugaban ƙasa da jami'an tsaro sun ce fashewa hari kan hari ne kuma har yanzu ba takamaimai ko fashewar bam ne ko harin harbin bindiga ne ya haddasa tarwatsewar bam ɗin shugaba asepsi ya sa dokar hana fita da kuma ta ɓaci ta kwanaki talatin a duk faɗin ƙasar ya faɗa ta talabijin ɗin ƙasar cewa tunisia na cikin yaƙi da 'yan ta'adda sannan suna neman haɗin kan ƙasashen duniya don murƙushe masu tsaurin ra'ayin waɗanda suka kai jerin hare-hare a 'yan makonnin da suka gabata. a farkon watan nan ne dai aka kai wani harin 'yan bindiga a wani otel mai suna luxury beach da ke wajen yawon bude idon kasar aka kashe mutane 38 'yan yawon bude ido sai kuma harin da aka kai gidan tarihi na bardo inda aka kashe mutane 22 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Fafaroma Francis a yau Laraba ya sauka a birnin Nairobi a wata ziyara da ya shirya kaiwa a Afirka inda zai yada zango a Kenya ɗin da kuma Uganda da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. bayan saukarsa a narobi babban birnin kasar ta kenya ya hadu da shugaban kasar huru kenyatta har ma da tawagar wasu jami'an diplomasiya wanda za su tattauna a fadar gwamnati a gobe alhamis zai yi taro tsakanin mabiya addinai daban-daban a cocin katolika da batika da ke birnin haka kuma zai halarci taron jama'a da za a yi na gangami a nairobi a kasar a ranar juma'a kuma limamin ɗariƙar katolikan zai kai ziyara kangemi islam wato wata unguwa ta talakawa ya, ya kuma ziyarci wani ɗakin taro na matasa wanda za a yi a filin da ake kira kasarani stadium Daya daga cikin da zai ziyarta akwai Afirka ta tsakiya inda zai ziyarci wani shingen da aka binne wasu kiristoci da suka rasu a Uganda. Haka kuma zai kai ziyara zuwa wani masallaci da sansanin 'yan gudun hijira a can dai Afirka ta tsakiya din. Daga ƙarshe an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ƙabilu guda biyu da ke kudancin Libya, sannan Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta jaddada kira ga magana shirin kawo zaman sulhu na ƙasa tsakanin gwamnatocin ƙasar guda biyu da ke tsinka zaren juna da haddasa rikicin siyasa. Kata ta shiga tsakanin sasantawa ta ƙabilun guda biyu da suka hada da Tuareg da Tebu a garin Ubari. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Kata QNA ya ruwaito cewa yarjejeniyar ta hada da ajiye bakin wutar yaƙi da juna na dindindin da kuma mai da 'yan gudun hijirar wato garuruwan guda biyu da yaƙi ya raba da mahallansu a wata sanarwa haɗin gwiwa da ɓangarorin suka sanya wa hannu sun yi kira ga ɗaukacin ɓangarorin ƙasar ta libya masu takun saƙa da su ajiye makamai su koma su sulhunta da juna don yi wa ƙasa aiki don kawo ci gabanta. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ta kai gwauro da mari don ganin ta kawo daidaiton sulhun zaman lafiya tsakanin masu gaba da junar a siyasance tun bayan kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya, Martin kobla ya tattauna da jami'an bangarorin biyu na Tripoli da Tobruk a ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata, ya kuma ce lokaci ya yi da ya kamata a sami matsayar sulhun da ake ƙoƙarin yi da juna a Libya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar wasu ƙungiyoyin fararen hula kimanin ashirin sun fitar da wata sanarwa ta nuna baƙin cikinsu kan wasu bayanai ko kalamai marasa kyau da ake amfani da su a shafukan sada zumunci musamman na Facebook. A cikin wannan sanarwar ƙungiyoyin sun zargi 'yan siyasa da kasancewa umul haba'isan wannan al'amari. Yusuf Abdullahi daga Mayamai yana da ƙarin bayani. a 'yan kwanakin nan dai shafukan sada zumunta kamar facebook whatsapp da dai sauransu na cike ne da bayanai ko kalaman da ke iya kawo wa zaman lafiya cikas a jamhuriyar ta nijar lamarin da ya kai ga hukumomin nijar dakatar da waɗannan shafukan musamman ma facebook a cikin sanarwar tasu bayan sun yi da allah wadda rai da abubuwan da ke faruwa a shafukan na sada zumunta ƙungiyoyin na fararen hula sun yi kira ga hukumomi na ganin cewa sun ɗauki matakin ladabtarwa ga duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan al'amarin shamarau na yusa yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin fararen hular da suka fitar da wannan sanarwar wannan zage-zage da ya kunno kai ƙasa ga tsakanin 'yan siyasa kuma da wasu 'yan ƙasar nijar da wasu suke cikin nijar kuma da suke ƙetare muka hudo wannan sauran muka ce su yi hankali ya kamata ƙasar nan a hattara a kiyaye shi zaɓe ya kunno kai amma ya kamata a tunkare shi da hankali na gari kana ga ana zage-zage har ya kai tsakanin iyalai da fami ko da wani zance na kabilanci wani mutane suke yi wannan muka ce ya kamata hukuma ta ɗauki sandatta ya kasance ta kiyaye kowa shi aiki da wani yanar gizo-gizo don ya watsa labaru na gari amma ba labaru ba na tada hankali to sai dai a nasa bangare dauda tankama mamba a kawancen 'yan adawa fpr ya dora alhakin abubuwan da ke faruwa a shafukan na sada zumunta kan magabatan ƙasar nan mike kawo irin wanga firistiraso mike kawo irin wanga eh, eh, turnikewa da hawan bori in kaga wanda ke saman milki tunda mu abin da ke ba mamaki tunda nake ba mu taba gani ba a ce yau mai milki shine ke jan fitina ba wanda bai milki ba tun da rashin tsaye da gaskiya rashin eh, in tashi in yi abin da na ga shi ne yake kawo irin wasu abubuwa suke wakana tun da in kaga wani ke cikin mulki ya yi wani lalata ba a mai hukunci ba gobe wani yana iya yi tun da ganin yake kenan wancan ya yi ni ma bari in yi tun da komi ba a yi amma gata na gizo ba ta wuce koki waga lalata ina tabbatar maka da cewa magabata su ne suke bari ana yanta kuma su suka bada damar yanta to komi bangaren masu mulki zai ce kan zargin na 'yan adawa asumani muhammadu mamba ne a biron koli na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ba taba aiki doka ba tun da aka kawo nijar kamar yanzu tunda ba a taba kan karar gwamnati ba a kada ta ba in ba wannan lokaci ba ba a taba kan karar gwamnati ba gwamnati ta ce an kashi an kashi ta yadda yau juju na da yanci shi shari'a ba mai ce mai a'a ba mai mai katsalandan rashin ka taɓa wannan saboda haka waɗanda kaji suna nan batanci mun san su wane ne kuma kowa san su wane ne mu in mun yi katsalandan bilali zai akai mu kotu an san masu yin wani abu a cikin adawa ma an sani yayi sanarwar da ta kungiyoyin fararen hula kan wannan al'amarin ta biyo bayan wace kungiyar lauyoyin kasar nan ta fitar a kwanakin baya yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger gaishe da Yusuf Abdullahi. Yau ranar 25 ga watan Nuwamba ce ranar yaƙi da gallazawa mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. A yau ɗin ana ci gaba da jan hankalin jama'a a faɗin duniya game da kyautatawa mata da kuma yaƙi da cizguna musu. Ga hirar da Hassan Umar tambuwar yayi da wasu mata. To ya kike ganin wannan rana ta yau? Rana mai daɗi, mai faraha, a gode ma Allah, Allah ya kai mu wannan rana. To ya hulɗa ku da maza? Maza masu yaudara, masu yaudara mutane, marasa gaskiya, marasa alkawali. Ai daga an ka ga namiji an ka ga maciji, sai dai aka zana namiji a bar maciji. Idan aka kashe maza ku mata wa zai zauna da ku? Ah, muna tare da Allah. Suna Jihadiza, kar shano. Yau ne ranar mata ta duniya, ke san da wannan rana? Ban san da wannan rana ba. To mu ne masu circi ka mun fi ku saboda mun fi ku circi ba ku da cika alkawali inda mace zai yi hankuri ya rika alkawali namiji bai da shi haka to amma maza ne suke samu abinci suna ba mata kuma suna musu gida suna musu har mota da makka a ba ku duka bane ai mace ma zai kai namiji makka kai namiji makka jina jira ya ba namiji ku zauna tare To amma kuma in mace da ba miji kuma ba kyawu. To duniya ne, in mun duba ku ba za mu yi mu zauna jiran miji ba, dole mu yi hankuri mu lallabe ku mu zauna. Suna na Hajiya a da Kibanci. Hajiya ke san da cewa yau ne ranar mata ta duniya? Yau rana ta mata ta duniya. To yaya hulɗar ku da maza? Mata suna shan wahala. Suna shan wahala babu abinci a taimaka mana babu abinci. To amma wace irin wahala kuke sha? Wahala ta kuɗi da ta kuɗi da ta abinci. To maza suna taimaka muku? Ba sa taimakawa maza ba sa taimakawa. Me suke muku? Sai dai zaman haƙuri mutum in ya riƙe sai ya riƙe in bai bai riki aurensa ba kuma ya ta yawo man dan barwaya maza ma suna dukan mata sabila da ba su da kwandala suna ta dukan su suna kora a gidaje Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaishe da Hassan Umar Tambuwal. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan a ganin ku me ake nufi da gallazawa mata ko cizgunawa mata, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a ni ke da Ku jama'a ni ke da duniya duniya duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza mu muke ashe mu maza mu muke yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum waye a kan layi. Wa alaikum salam a cikin magana da akarami da kashe karka mamun gumani Kaduna kan kungiyar matalaka na ƙasa shi nan jihar Kaduna. Akarami muna farin cikin samun ka a daidai wannan lokaci me zaka ce game da wannan batun? to gaskiya abin zan ce mata ina tausa masu kuma abin da ake kin ga wannan abun lalle alaihin mata ana azurtar da su kuma wannan rana ta yi daidai kuma a matsayin na talakawa ya kamata mu mazaje magidanta mu rika tausa mata musamman da ake barin mata da yin wanki da guga da kuma sadihi da kuma wani ayyuka da ake cewa kan mana suke ci da mazaje masu suke biyan kuɗin haya ko kuma kiwon lafiya sauran abubuwa kuma za ka sa dukan su tattaka su don ta sa azabtar da su dai ba abinci mai kyau kuma ba sura mai kyau ba lafiya mai kyau da haka wannan abin da ake mata bai dace wannan tana da kyau gaskiya mu talaka a dina da su tsakanin Allah ba abin ne mai kyau ba to a karami daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Hadeja Assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana sunana Muhammad Zalanga makwalla Deja Jigawa Najeriya To me za ka ce game da ranar nan ta yaƙi da gallazawa mata? Eh, gaskiya ranar nan ta gallazawa mata fi sabi layi. Na daɗe ina jin takaici ganin irin yadda nake ganin waɗansu mutane suna gallazawa mata. Mm. Musamman ma a jihar Borno ba zan sa kama sunan garin ba amma fi sabi layi su kan sun san hakan suke yi matansu. Mm, kamar me ake wa mata? Za a ga mace ita za ta ɗauki ruwa ita za ta yi tuwo za ta itacen da za ta tuka tuwon in za ta kawo mai gida duk wata wahala kuma gonar ma da mai gidan ita ita ita ma tana da tata gonar wanda sai ta tasa daga gonar mai gidan kuma ta koma gonar ta ta yi noma ta ciro abin kuma ita za da wannan kuɗin gonar ta ta wallahi za ta sai kamiya to ta yi wannan abinci. To Malam Muhammadu daga Hadeja mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Hajiya Maryam Dauda barka da aiki. Barka ka dai da wa muke magana a daidai wannan lokacin. Kuna magana da injiniya mai gero matsayi lulu kwantagora. Abto ah, injiniya kana lafiya? Lafiya lafiya Maryam. To a ganin ka me ake nufi da gallazawa mata ne? Gaskiya gallazawa mata bai da fa'ida kunnan kuma gaskiya mata ya dace a tallafa musu saboda tsawon yadda suke da kokari hidimar gida da zamunan yara. kuma galla maza da mata muna hmm. arewa ba aikinmu ba ne ba a galla za a mata arewa saboda mata abokan zama ne saboda sun sun ta yabo suna da tarbiyyar yara da sauran hidimar gida gaskiya dole ne a tallafa mata. injiniya ban tare numfashinka ba ka ce ba a gallazawa mata a arewacin najeriya? a arewacin Najeriya ba a rarraba mata ba a rarraba mata amma kuma a wani rahoto ka ji yadda wasu matan ke kokawa da yadda ake bugun su ake tattaka su ana cin zarafin su kashi sai dai na so in ji ansa injiniya amma layin shi ya goce yanzu kuma bari mu je mubi salamu alaikum na mubi ko kana jin mu To ga dukan alamu shi ma layin na mubi ya goce. To masu sauraro muna nan muna jiran ku muna da sauran lokaci. Kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku yau ce rana ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wato ranar 25 ga watan Nuwamba. domin yaƙi da gallazawa mata ko cin zarafin mata ko cizgunawa mata da ake yi akwai hanyoyi da yawa da ake aikata irin wa'annan a rahotonmu da aka yi wanda muka gabatar da shi ba da daɗewa ba kun je da wasu mata suka fito suna bayani akan hanyoyin da ake gallaza musu wasu ba su da abinci wasu suna kukan ba su da kuɗi sannan kuma har bugunsa ake yi To don haka ku a ganin kuma masu saurare wani hanyoyi ne ake bi ake gallazawa mata. Kuna iya kiran mu a daidai wannan lokaci har yanzu muna nan muna sauraron ku muna da sauran lokaci. Amma kafin nan mun samu kira daga Bauchi. Malami na Bauchi ko kana kan layi kana jin mu? To ga dukan alamu na Bauchi shi ma layin shi ya goce amma yanzu ga wannan saƙon. sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke to madalla masu sauraro ku gafarce mu wayoyin muna dan sa matsala amma yanzu mun samu kira daga Hadija wa alaikum salamu da wa muke magana daga Hadija kina magana da Musa mai lamba sabuwar Hadija To Musa mai lamba a ganin ka me ake nufi da gallazawa mata ne? Ai gallazawa mata hanyoyi ne kala suna. Mm. Musamman ma mu da muke tare da yanzu da magana na zaki da masaya da yara biyar shida tana fama cikin sati abin da nan jini ne ta samu. A sansanin 'yan gudun hijirar kenan. Iya eh, wallahi. Hanyoyin gallazawa mata ciwon eh, kai. to Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu je zamfara eh, Ibrahim Muhammad ne daga zamfara to Malam Ibrahim me zaka ce game da wannan batun namu na yau eh, to gaskiya mu maza akasarin mu mu ana dan gallaza mata gaskiya don muna ganin wasu abubuwa mm. amma dai kowa ya taimaka ya gyara kamar wa'annan abubuwa ne kuke gani eh, hello kamar waɗanne eh. irin abubuwa ne kuke gani da ake gallazawa mata eh to wasu wasu mutane sukan irin misali kamar irin ɗan dukan nan da kuma rashin ba da abinci wanda ya kamata a bayar mutum yana da halin su sai ɗan rike ke bayarwa To yana cikin gallazawa to malam ibrahim lokaci kuma ya karato amma da na so na ji bayanin ka annan za mu muka kawo ƙarshen an mu sai kuma gobe idan allah ya kai mu wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wanda ke karkashin takunkumin haramcin shiga harkokin wasannin kwallon kafa har tsawon watanni uku sa plata wanda ake ma jinya a asibiti ya bayyana cewa yana kan kadar ku mutuwa komai zai iya faruwa da shi sa plata dan shekaru 79 da haihuwa yana shimfiɗe ne a wani asibitin switzerland tun lokacin da ya kamu da ciwo a farko farkon wannan wata an dakatar da shi ne don yin bincike akan tuhuma da ake masa na cin hanci da rashawa a hukumar sa ta fifa dan wasan gaba na super eagles odion igalo ya ce ba shi da tsoron haduwa da manyan kungiyoyin wasa na nahiyar afirka kamar ta kasar cote da ghana da algeria a lokacin da za a fara wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta gaba a zagaye na biyu da alamar super eagles da ta sha fama sa'annan ta yi nasara a kan swaziland wanda ya kai ta ga zagayen wasannin na biyu ba za ta jagoranci rukuni ba don haka za ta iya haduwa da kowace kasa a wannan zagaye na biyun shi ko odion igalo mai wasansa a kasar england ya ce super eagles za ta zage dantse da kara da kowane ne kuma yana kyautar zaton najeriya za ta karu cikin kasashe biyar wanda za su wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya mai zuwa hukumar league din la liga ta spain ta bayyana bude wani sabon ofishin ta a babban birnin kasar afirka ta kudu johannesburg wannan ne karo na farko da la liga ta fara bude ofishin wakilcin ta a nahiyar afirka shugaban la liga javier tubas shine jagoranci tawagar hukumar tasa zuwa bude wannan ofishin buɗe wannan ofishi da la liga ta yi a nahiyar afirka wani gagarumin tarihi ne da spain ta yi wurin faɗaɗa harkokin wasan kwallon kafa na zamani da kuma bin daddakin masoyanta a nahiyar afirka kakakin hukumar kwallon kafan Ghana ta GFA Ibrahim Sani Dara ya ce babu wani jami'in hukumar kwallon kafan da zai maida martani akan jita-jita cewa dan jaridan binciken na Anas Armiyau Anas zai kai bincikensa a hukumar ta GFA. Dan jaridar da mai suna Anas wanda ya bincike ya fito da cin hanci da rashawa a sashen shari'an kasa a kwana-kwanan nan ya ce yana da cikakken shaida akan irin rashawa da ke faruwa a hukumar kwallon kafa ta Ghana. Anas Armiyau ya ce yana da babban shaida akan wannan zargi da yake yi wanda hakan ya janyo hankalin 'yan Ghana musamman ma masu sha'awar kwallon kafa akan neman ganin wannan shaida na shi. kaftin gana Black Stars a Samoa Jan ya musunta zargi da ake yi wa 'yan wasan gana Black Stars da sun kai da kuma rashin alheri sai dai tunaninsu ne kawai su cika aljifansu da kuɗi. Ya ce ba haka bane batun suna taimakawa al'ummansu ba tare da sun tallatar da taimakon nasu akan kafofin yada labarai ba. Don haka ya kira ga 'yan Ghana da su sassauta zargi da suke musu. Shekaru da dama kenan a Samoa Jan ke taimakawa jama'a inda ya taimakawa gidauniyar jinyar zuciya da asibitoci a cikin kasar A ranar Litinin a Samoa Jan ya taimakawa ƙungiyar kwallon kafa ta matan Ghana Black Queens da kuɗi kudi dala amurka dubu arba'in yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kowace alhamis ta hudu a watan nuwambar kowace shekara ranar hutu ce a amurka domin cika ciki don godiya ga allah domin rayuwa mai albarka wanda ake kira thanksgiving a turanci tsohuwar al'ada ce wadda ta samo asali tun karni na goma sha bakwai lokacin da turawan ingila na fari suka iso arewacin amurka waɗanda bayan sun yi girbi sukan tsayar da rana domin yin bikin nuna farin cikin alherin da suka samu da kuma nuna godiya domin tsallake mummunan hunturu na farko a tsakar jeji a lokacin kaka bikin cika ciki na da kamanni da bukukuwan kaka a wasu ƙasashe da kuma al'adu kamar bikin tongtun a ƙasar vietnam da homo bikin ƙarshen shekara na haƙar doya a ghana a amurka kuma iyali kan zauna tare ne su ci talotalo su kuma kalli wasanni akwai wani abu tattare da wannan rana wanda lalle amerikancin asali ne tare da ranar hudu ga watan yuli ranar da amurka ke kaddamar da bikin samun 'yancin kai daga mulkin mallakan turai lalle ranar hutu ce da ta shafi dukkan amurkawa ba tare da nuna wani bambancin addini ko siyasa ko kabilanci ba lokaci ne da kuma mutane ke tsayawa su dubi irin abubuwan da suka gudana a cikin shekara domin tunanin tsara yadda shekara ta gaba za ta kasance musu. Duk da cewa Amurka na kan fama da shawo kan rikice-rikicen da ke faruwa a gabashin Turai da gabas tsakiya da yammacin Afirka, tashe-tashen hankulan shekarar 2015 na zukatan mutane har yanzu. Shugaban Amurka Abraham Lincoln ne ya yi shelar ranar cika ciki ta farko bayan yakin basasar da ƙasar Amurka ta yi fama da shi. Amma tamkar yadda waɗanda suka yi wa Amurka mulkin mallaka suke kewaye da 'yan uwa da abokai, yau amurkawa za su shiga yanayin godiya da alherin da suka samu a rayuwa na zama a ƙasa mai cike da walwala wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga takaitattun labarai. To Maryamu shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro na ma'aikata ko kuma jami'an tsaron cikin gida na Amurka makonni biyu da su faruwar mummunan harin da aka kai a Faransa wanda kuma ya fara taron da su a yau. shugaban kasar tunisia beji ked yana taron gaggawa domin dokar da ya saka a kasar ta ɓaci da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Mr. Andrawus Riga da Usman Shatima Barde unguwar Jarumai Tsiga saboda rasuwar mahaifiyarsu Kayi su tana da kimanin shekaru 96 a duniya Allah ya kara wa iyalan hakurin rashin da kuma halin dangana yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni hada shirin da Mr. Daniel Brown da ya bada umarni ni Maryam Dauda da kuma injiniya mu Mr. Dan ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.